لنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقبل إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وروى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول يا مكلف القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنت بما جئت به فهل تكاف علينا قال نعم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يكذبها كيف شاء إخوة الإسلام إن الصلاة على دين على دين الله الحق والصلاة على قول الحق لخلق عظيم ومعنى جميل فالصلاة على الإسلام والاستمرار على كلمة الحق نعمة عظيمة يمنعها الله لصفوة خلقه وامتن بها عليهم فقال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن تركناك لكدت تركم إليهم شيئا قليلا وما لم تبع الاستقامة على الهدى والتمسك بالتقى وحمل النفس على سلوك حديث الحق والخير والبعد عن الذنوب والمعاصي وهو وهو أيضا الالتزام بالمبادئ والقيم والمداومة في سلوك حديث الخيرات فكرر روى مسلم في صحيحه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك عباد الله والصلاه على الهدي في القول والمعتقد ليس بالأمر اليسير إلا على من يسره الله عليه وخاصة في زمن الفتن وتقدم الأحوال كما روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا ككسي الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يزيد دينه بعرض من الدنيا ولأهمية الصفاء على الهدي والاستقامة على الدين فقد أوجب الله على المسلم في كل صلاة أن يقرا ربه أن يهديه إلى صراطه المستقيم ويجنبهم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين عباد الله ولأهمية الصلاة على الحق والخشية من تقلب القلوب وتغير الأحوال وقد روى الترمذي شهر بالحجر قال قلت لأم سلمى يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قال كان أحسن دعاءه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمى إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أضاع فالمسلم الحق ينبغي أن يكون على بصيرة من أمره فليلزم طريق الحق ولا يحيد عنها مهما تسلمت الظروف والأحوال فالثبات على الحق والتمسك بحق الله ودينه الذي انتظاره لعباده يجب أن يكون عم كل مؤمن صالح فلا ينهلك مع معه كل نعيم أو يمتلك كل منحرف حتى لا لا يقع طريقة سهلة لشياطين الجن والإنس الذين يبينون الباطل ويلبسونه نفوس الحق ليسهل قبوله لذي رعاه العلم والدين فيا عباد الله وفي هذا الزمان كثرت الابتلاعات والفتن بكل أنواعها وتنوعت وسائل الإضلال والإشتاك والمحن حتى أصبح القادر على دينه كالقادر الدم فأهل الحق هم هم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومتقاداتهم ففي البخاري رضي وفي البخاري رحمه الله يقول هيكل لأبي سفيان وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا له فضحك الله وكذلك الإيمان بما قالت مشاكل القلوب ولا شك أن الفتن التي يتعرض لها المؤمنون في هذه الأزمنة المتأخرة كثيرة متنوعة فهناك فتن الشبهات والشهوات وفتنة المال والجاه وفتنة الشهرة وهناك فتنة غلبة الظلمة والتواضيع وما يوارث مع المؤمنين من فتن وتعظيم وتكذيب وغير ذلك من الاشياء الكثيره نسال الافيه والعافيه والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون ومن الضرات على الهدي قول كلمة الحق المسلم فعلى المسلم أن يكون صيغة وأن يثق بالحق ولو كره الناس ذلك بقوله تعالى وامر العرس وانحى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور وكلمه الحق قذيفه ربانيه في وجوه الباطل تبرر قيامه وتعلم اركانه وتقحمه وتهلمه حتى يصل الحلال الى دماغه فيعقب نفسه ويقول تعالى بل نكذب بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ظاهر كلمة الحق ما كانت تقال لتقنع بل لكي يجب عفوها ويستطيع ويضحك الباطل ويقلع ولئن يمكن صاحبها فلا بد له من أصدقاء قيل يدافعون عنه ولا يبقونه لظلم السجاد ولا لبيان السلطان ولا على الأصحاب والخلان كلمة الحق تعتاد لأشخاص يقولون بها ويثبتون عليها ولا يتراجعون عنها لأنها حق والحق لا رجعة فيه كلمة الحق لها طريقة اشتكى منها كثير ممن قائلها وهي بعض كثير من الناس من قائلها إما خوفا مما سيحدث لهم من هذا السلطان أو الناس أو أن كثيرا من الناس لا يوجبهم الصنع بالحق لأن لسان حالهم كلسان حالهم كلسان حال من قال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ومما جاء عن أبي ذر قوله ما زال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ما ذلك الحق لي سبيلا كلمة الحق أن تكون سهلة ميسرة إن كان لا تذكر من قلتها أمامهم لكنها مرة للغاية وأنا في ذر قال أمرني خليلي بصبر أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أكل الرحم وإن أبذلت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أقاس بالله أول دلائل وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز تحت الأرش ويا عباد الله ألا وإن للسلامة من ذلك أسبابا توجى بفضل الله وبرحمته منها صدق صدق الإيمان وقوة اليقين وإخلاص التوحيد لله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته إذ لا إلا سعادة ولا حوض ولا نجاة إلا بشهيد التوحيد والهضم من كل ما يصابه ويناقضه ومن ذلك الامتثال بالسنة والهضم من الدين فإن كل بدعة ضلالة كما أخبر ذلك رسول الله في حديث الإرباد فإن كل مبتدأ بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه الإمام مسلم ومنها مبادرة الفتن بالأعمال والإخلاص لله فيها والاستدامة عليها عملا بالتوجيه النبوي الكريم ومنها لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عملا بوصية النبي الرحمة ومن التعاون على البر والتقوى بالتواسي بالحق والتواسي بالصبر وبالعمل بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو زمام الأمان لهذه الأمة وشرط خيرتها فاتقوا الله عباد الله وخذوا أنفسكم بهذا النهج القويم وصلوا الله السلامة من الذل والثبات على الحق نسأل الله تعالى حسن الخاتمة يا عباد الله لكل حي من البشر حياة ولكل جنة خاتمة فألقوا على الله تعالى لا سيما في أوقات الإجابة أن يثبت الله تعالى بالقول الصالح حتى يأتي اليقين عباد الله إن الله أمركم بأمره فبدأ به بنفسه وصلى بملائكته في القدس وصلى بكم على المؤمنون من جنه وجنسه فقال عن القائل الكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال المسلمين بارك الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب رمتهم سنة كان كذبوا سيوا أكل نسيا دكتبتا أكل نسيا دكتبتا نسيا kada mutum ya shi shi ko ke da iyaka Allah na cewa kar ku karkatu zuwa ga zalimai sai mu ta shafe ku ba ku da wani kuma bayan Allah da zai zama mataimaki ko kuma wanda zai tsogiri a gare ku Allah mara ku yana cewa ka yi hakuri a annabi sallallahu alaihi wa sallam kama sabara wa da azumi min ar-rusul kamar yadda ma ta azumi da cikin manzanni suka yi hakuri imam muslim ya rawaito hadisi daga anas bin malik yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawaita faɗin ya muƙalliban qulubi ya mai jijiyoyi zukatan bayi ka tabbatar da zuciya za a kan addininka anas bin malik yace da muka yi Allah yana yawaita faɗin wannan sai muka ci ya manzon Allah mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi shin kana ji wani tsoron wani abu sai annabi ce eh idan zuciya tana tsakanin yaron Allah guda biyu yana juya su yadda ya so don haka kuma Allah ya tabbatar da zuciyar ku akan imani Allah ka tabbatar da zukatan mu akan imani ya yi wa musulmi tabbata akan addinin Allah na gaskiya da tabbata akan faɗin gaskiya shi ta ce dalila mai kyau wacce ke nema ita ce tabbatuwa a kan addini tabbatuwa a kan gaskiya sabar alal islam ka tabbata a musulunci ka rumi a kansa ita ce kalmar gaskiya kamar yadda ko a ina wanda ita ce nema mai girma allah yana yin ba yana yin baiwa a cikin bayansa daga wannan zuwa zaɓaɓɓu da allah ya so allah ka samu a ciki allah ya yana faɗa ga bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba dan kai ma mun tabbatar da kai ba hakika da ka so ka karkata zuwa ne ka karkata ka abin da ake da shi da tabbaci shi ne a cikin kama ala huda ka tsaya a kan gaskiya ka tsaya a kan shari'a ka yi ruwan tsoron allah ka tsoron zuciyarka a kan ɗabi'a mai kyau da alkhairi ka nisan da zunubi da masu yin zunubi wannan shi ake nufi da tabbaci wato ana ka tabbatar da mu tabbaci yan uwan musulmi a ne mai girma imam muslim ya rawaito hadisi daga sauban yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce daga cikin al'umma ta akwai wasu jama'a suna nan suna taimakon gaskiya suna kan gaskiya duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su komai ba har an kiyama ta zo suna nan kamar haka Allah ta samu cikin su da Da tabbata kan gaskiya da faɗin gaskiya da kudin gaskiya ba al'amari ne mai sauki ba sai wanda wani Allah ya tsare masa muna roƙon Allah da ya tsare mana musamman a zamanin fitina da zo da jujjuyawar zamani shi imam muslim ya fitar daga hadisi da annabi wa ya rahama Allah ya ce ku yi rike ya ku yi daga da aikata ayyukan alkhairi saboda akwai wata fitina fitina nan ta zama da kira hakika nan wata shi fitina ce maza da ke kakkan ayin lailin muslim kamar yankin duhun gari ne musulmi mumini zai waye gari da imanin cike da zuciyarsa amma kafin ranar da babu shakko makare ko kuma zai yi da imani amma kafin da ya waye ya koma kafiri ne zuwa zaman yana sayar da addinin sa da kan amfanin duniya ta kai Allah ka kiyaye yana yin cikin muhimmancin zama shi kan gaskiya da tsayuwa kan addini musulunci ya wadanta wa kowane musulmi أكثر الله يقول الله سبحانه وتعالى يشير يدشي إلى صراطه المستقيم دعنا أكثر الله قوة إليك الفاتحة يشير إهدنا الصراء المستقيم قل أما يشير يدشي من إيمان يشير ويسلمه المغضوب عليهم ألا يليس أن تقول عليك تشتمه لما حل وعند الله نسو سوء الحجم الفتكتور يا قوة إيمان وسمي شيء وعند فتح في دجلت da الله wannan aiki ne na zuciya duk da yadda hali duniya imamu turmizi ya rawaito hadisi yace ummu salma an tambaye ta ya ke ummu salma me ce ce mafi yawan addu'ar manzon Allah idan yana aiki sai mafi yawan addu'ar su da yake yi shine ya kace ya mukallimal qulubi sabbit kalli ala dinik sannan annabi da yawan wannan addu'a ummu salma tana mamaki sai annabi ya ce mata ya ke ummu salma ba wani ɗan adam face zuciya da tana tsakanin ya su guda biyu Allah ya rahama yana cikin ya su da su wanda Allah ya so sai tsaye da zuciya a kan gaskiya wanda Allah ya so kuma sai karkata da ita Allah ka so tabbatar da zukatun a kan gaskiya musulmi na gaskiya kamata ya kasance a kan gaskiya kuma ya zama ala basiratin ka zama ala basiratin wato a cikin al'amuranka ka ka ka nizinci faɗin gaskiya ɗin ka karka yadda ka bauke mata duk yadda zarafi ya zama duk yadda hali ya kasance ya zama na abin da za ka faɗa wa mutane gaskiya ne kuma ka tsaya kan da Allah ka karɓar da mu da haka ka ba su alal haq da tamassuku bi hablillah da riko da igiyar Allah da addinin Allah wani addini da Allah ya sani shi da bayi shi ne muhimmi da kowane mumini kada ya karkace tare da kowane mai kwarama da wani kowane mai karkacewa kada ka yanzu ka zama abin farauta da shekaru ka zama kai ne na su dinga jebawa suna kwararo bayan Allah da su da kare suna da mutane barna suna jirgin da da gaskiya don da zama kautar a saurin karuwa a zukatar masu launin ilimi da ake ya ku bayan Allah musamman a wannan zamani jarrabawa da yawa tana faruwa da nau'o'inta da sauran hanyoyin fatar da mutane da hanyoyin barna da jarrabawa har ma ya kai ga wanda zai yi ku da gaskiya da addini sai zama kamar garwa shi wuta a ɗora a cikin hannunsa to ana da samun shi wannan jarabawa ana da jirage makan faɗin gaskiya da tsayuwa a kanta da kuma eh, wato lumi ta da tsayawa a kanta yana da cikin sabari a kan gaskiya haɗe gaskiya ɗin yana da kyau a kan musulmi ya faɗi gaskiya ya yi kudici da gaskiya ko da mutane ba sa so saboda Allah yana cewa wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmi al-umur duk abin da zaka faɗa zama alkhairi ne duk abin da zaka aikata kai hali da mummunan aiki kai hakuri a kan abin da zai same ka wannan yana da cikin azma manya manyan al'amura sai wanda Allah ya maka kalmar gaskiya kamar wani kibiya ce ta ubangiji Allah na jefa ta a cikin mabarnata sai ta girgi na karkashin shi sai ta tunko shi sai ka jefar da shi sai ka da haka kana zuwa harka kwakwalwar mabarnaki ta lalata kwakwalwar ta banna ka zuwa bai haƙƙi alal baɗi da muna ɗaukar gaskiya ne mu jefi barna da ita fahim mabuhu sai ta tarwa tsada sai ta tarwa tsada fahim za mu zai sai ga shi babu barna babu ita babu da yi ko da an jarrabe ka ko da an jarrabe ka kan wani al'amari to lallai ne ka tabbata ta tsaya a kan gaskiya wanda ke nufi ne a tsari kuma ko nan da rabu ne mai faɗin gaskiya ne ba makawa Allah sai ya taimake shi da wasu abokanai na gaskiya waɗanda za su dinga difa'in shi su dinga kokari ba za su bari ya fada hannun azzalimai ya zama abin walakantarwa ba saboda Allah su subhanahu wani ta'ala sai ya taimake ka in ya za ka yi shi to Allah sai ya taimake ka sai ya ba ka wata kariya ta inda kai kanka ba ba ka tsammani saboda haka kalmar gaskiya Allah ka tabbatar da mu kanta kar ka bare kar ka bar da mu wannan kar ka bari ni ga da baya duk yadda al'amari kalmar gaskiya ita ita ce ake so a samu musulmi a kanta ita ce ko da wasu sun kika ko da wasu sun ne zance ka dan tsoron me zai same ka to kai kar ka damu da wannan kar ka damu da cewa a kaza zai faru kaza zai faru lokacin da za ka fi gaskiya kar ka tuno abin da zai faru ka tuna wanda yake tafi gaskiyar ka tuna girman sa ba ku mai girman sa ka tuna ikon sa ba mu mai nufin sa ka tuna yadda karfin da yake ba ku mai karfin sa duk lokacin da ka zaka faɗi gaskiya ka tuna Allah to Allah sai yi goyi bayan ka Allah sai ya ba ka kariya Allah sai ya da ka da kai daga karshe dai al'amura sai sun koma dole za ka yi nasara insha Allah a ba ka da kifari Allah ya ƙara yarda da shi yace umarni da nake wa mutane da kyakkyawan aiki da hali da nake da mummuna aiki sai zai zama ba ne da aboki zan shi abubuwan da jihari shi saboda dukkan duniya bai da duk abin da ka samu yau ka ajiye shi don gobe ba a alƙai haka sai ka baka da imani wato inda za ka samu dubu ɗari yau sai ce ka kashe ka gaba ɗaya kai sai abin da za ka ci ka shakku shi ba kuma ka sai abincin gobe da jini ba a kun kai wannan wani ga masa za kai ne sauran abin da yake yi ka bayan sadaka ka bayan sadaka karbar wa bayan Allah shi da ya sa ka aji ko kuma to kaga wannan imani da zuhudi na abin zai zuhari idan ya tsaya a kan hanya ai ba a samu kafin a samu wanda zai zo bayan kusa da shi ai <laughs> za a ga ido tsakanin da ana to shi wannan shi ne fiƙon abin zai zuhari allah ka ƙara yarda da shi to yan su ne ga shi gobe za a yi zaɓe zaɓen nan kuma yana da gane muhimmanci fatan mu Allah ya sa ne da lafiya kuma Allah ta ba mu nasara ya kai kamar sarki uku ko hudu muka yi ta hudu ba nan to har gobe muna kan wannan hudu ba da muka yi bayan Allah Allah da ka ba shi ne yake afadan arul muslimina kan muslimi ma da kun kai fata ku ku duba kiran alqur'ani sai Allah ya zo da wani usulubi da dole ya kare hankali Allah ce malam kai ba ta hukumu ya kuke yin wannan hukunci saboda haka gobe Allah zai zarrabe ka kai ne je da ƙuri'a Allah zai zarrabe ka yi ina za ka kada ta da ƙuri'a za ka kaɗa ta wa kai za ka samu kukuta gobe lafiya ko ba za ka kaɗa ta a inda kake tunanin duniyar ka ce za ka yi kyau eh? mu ta musulmi ba za mu canza ta ba ita ce la da za shi ne muhammad wane ne ijaza wani kalimar Kur'ani ko an ce yana hidima masu karatun qur'an to ba wayan ce ce bane mu ga ne kuma ji yau ne saboda haka Allah ka shaida mana

ku sa kan makullin ku da alkhairi ku buɗe mai buɗe alkhairi ko ko ta ba ta alkhairi to gobe ka sa wanda yake ka buɗe alkhairi abin da ake fata ke na Allah ya nuna mana Allah ta aida fi lafiya Allah ka kada ki tuna cikin wannan zaba Allah ka tabbatar mana da abin da muka zaba Allah ka sa abin da zamu zaba zama alkhairi da addinin mu da rayuwar mu da kuma dukiyoyin mu da wuraren zaman mu fatan mu kenan in kai haka ka sauke nauyinka ka sauke abin da Allah ya wajenta maka Allah zai zama shaida a kanka mala'iku za su zama shaida a Ta sauran bayan Allah mu'minai za su zama shaida a kanka ka yi abin da Allah ya yake a ballar tsarin musulmina kan na. ma da kun kai ka kasaru wannan shi ne kuma wallahi summa wallahi billahi da billahi la ilaha ni da wani ba ni ba ni magana da shi ba ni da ke zare shi ba ballan da rawu ta to aiki da ya zama ko ba gaba billahi azai kowa ya yi gumi ba ni dai ina so ku fita daga gurin Allah malam da ya ga yau ko me ba to shi ke nan mun sauki Allahumma fashi Allah ka shi da mun sauke nauyin da ya kamata mu gaya wa mutane kar wani ya ce ne aka ce a ɗan doya ko eh muna so mu ji me za su ce ai ko sun karɓi kuɗi ne za su shuru da sauransu wani ma har yaya a facebook ya ce ai duk malaman na harsu shi to wallahi tallahi sayan baki mutumin da yake yin aljanna bakin shi yana da tsada bakin shi yana da tsada domin annabi ya ce malakai tsumagiya a aljanna khairun min ad-dunya wa ma fiha duniyar nan ba wai wacce ka sani a yau ba ba ni dubai ba ba new york a cikin daga annabi adamu ila akhirin duniya gurin da za ka rataye ya kuma ya aljanna ya fi duniya albarka ya fi duniya rahama ya fi duniya alkhairi in zuwa shi ne za ka kace da lahirar saboda abin Allah shi yi ubangiji fatan mu Allah ya sa da ilahi muna yi wa jami'an tsaro na kwarai muna yi musu addu'a alkhairi Allah su ma ya daidaita kafafuwansu ya daidaita zukatansu ya ba shi ikon yin adalci duk wani ma'aikacin hukuma na Allah wanda zai aikin sa dan Allah to Allah ya ba shi ikon yin gaskiya Allah ya ba shi ikon taimakon gaskiya ubangiji Allah duk abin da zai zama na rudani a cikin wannan gari Allah kaka jarabe mu shi Allah kaka jaraba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da ne a cikin wannan gari ubangiji muna so ka zauna da wannan gari lafiya ka zauna da wannan gari lafiya ka zauna da Najeriya lafiya Allahumma a'izz islam wal muslimin wa a'izz al-kufr wal kafirin wa dabbir a'da'aka a'da الدين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من كفر الاسلام وانصر عليه الله هذا الدين اللهم اعطي للظالمين للظالمين اللهم انصر جيوش المسلمين واحصاك الموحدين واغفر لنا عن المدينين وكنت عدو المعذورين اللهم احسن صلاه المسلمين اللهم وفق على عبادك المكلين اللهم ارزق على الرسالة والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين واستعنا يا ربنا فاعلمنا يا خالدنا فاعلمنا يا ربنا فارحمنا يا ربنا فارحمنا يا ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم